Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ganin yadda abuwan kai ta haɓaka kowa za ka ji yanzu duk wadda ta buɗe baki ko namiji ko mace magana shaye-shaye ake su ka shaye-shayen nan matasanmu Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta muku yau shirin domin iyali zai bibiya kan matakan da matan gwamnonin arewacin Najeriya suka fara ɗauka na daƙile matsalar shan miyagun ƙwayoyi da ke barazana ga ci gaban iyali. Bayan ƙaddamar da shirin a jihar Sokoto, wakilin mu Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna da uwar gidan gwamnan jihar Hajiya Mariya Waziri wadda ta bayyana matakan da suke ɗauka a ƙungiyance. To da farko dai ita wannan cibiyar da aka kafa an kafa ta ne ƙarƙashin jagorancin matan gwanonin Arewa. Da farko matan gwanonin Arewa mun haɗu matsayinmu na mata iyaye kuma muka zauna muka diba muka to akwai matsaloli da dama amma muka ga to halin da ake ciki yanzu da inda ka diba za ka ji koke guda ne na shaye-shayen nan sosai kungiyar wato muna kiranta ngwf wato a hausance kungiyar matan gwanonin arewa muka zauna muka ga to tun da muna ganin wannan matsala ce babba ta yaya za mu shigo cikinta muka ga to lalle lalle ya kamata a ce mun shigo cikin mun taimaka don mu ga cewar an yi yaƙi da waɗannan ƙwayoyin wato shaye-shaye kenan miyagun kwayoyi ganin yadda abubuwan ka ta haɓaka kowa za ka ji yanzu duk wadda ta buɗe baki ko namiji ko mace magana shaye-shaye ake su ka shaye-shayen nan matasanmu sunan na mun ka haɗu muka zauna muka ce to yanzu ga abin da za mu yi aiki a kai so har yanzu abin ya bunƙasa ƙungiyar ta samu ci gaba muna zuwa jihohinmu kamar yanzu cikin watan januwari mun tafi kogi muka buɗe wata senta ita ma wadda irin wannan ce da muka buɗe a nan sokoto idan ka diba da an ka samu waɗannan za ka isko an sassaka musu wani abu da ake ce mamari to saɓanin haka na yanzu sai an ka zo ci gaba yanzu wannan sentar da muka buɗe idan ka je za ka isko akwai wuraren kwana akwai an tanadan musu wajen wasanni kai hatta da skill acquisition mun kai wato kuma daga cikin mun ka kafa wata cibiya wadda za a rinka koya musu sana'o'i so da zaman da za su yi cikin wannan wajen sai ya ɗauke musu tunanin su koma su tuna da wani abu da suke yi can baya wai kila ba su sha ba to idan kana da abun da ka kake yi wato a turance what will keep you busy sosai ya hana musu tunanin komawa irin can da so shi an makasudin ita kun cibiyar mu ga cewa an yi yaƙi da waɗanga ɗabi'o'in da matasanmu maza da mata suke ciki wato wannan shaye-shayen shi a ƙarin makasudin wannan to kuma yanzu nan ba da daɗewa ba kuma insha Allah za mu koma wata jiha ita ma mu sake buɗewa a kanta duk dai akan wannan insha Allah kuma mun kafa ta ne don mu kamar yadda nace farko mu taimaka ma gwamnati da jama'ar gari wato al'umma na ko ina suke da aka ce jama'a gari wato kaga idan muna magana sokoto mutanen da a cikin sokoto idan muka je wata jiha kuma waɗanda a ciki to amma ba lalle na sai su ba to shi yasa muka son idan abin ya haɓaka har wuce inda ba a zato insha Allah yanzu a matsayin ki na mace ta farko a jihar Sokoto wato first lady kenan a turance to yanzu akwai wani abu kuma a matsayin ki na uwa kamar yadda kika faɗa watakila wasu shirye-shirye ko wasu tsare-tsare da kike kokari ko kika fito da su ko kuma kike kokarin fitowa da su waɗanda za su taimaka wurin yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin matasa. Eh akwai da yawa saboda kaga watan ɗaya da ya wuce ɗin mun ka samu katin gayyata daga wata kungiya ta UNODC wato America suka ce mu zo za su ba mu training wato za su koyar da mu a awareness kenan haraka akan duk wannan shaye-shayen saboda sun ga cewa forum din namu wato kungiyar tamu ta matan gwamnoni ga abin da taka aiki akai suka umarce mu da cewa kowace mata koma jihar ta yi wannan abin da ta koyo da amfanin ka zo ka koyi abu ka dawo ga mutanen ka ka ba su ko so yanzu dukkan wadda matar gwannan arewa mu sha tara din wadda ta yi mun kai attending din sun ba mu daman mu koma garuruwan mu da su flyers haka wato takardu da fotuna da illolin shaye-shaye yadda abubuwan ka zama so alhamdulillah daga cikin mu yanzu kebi wato matar gwannan kebi hajiya zainab atiku bagudu. ta yi nata shiri na awareness wato faɗakarwa da hausa kenan na cewa ga fa illolin da a tattare cikin waɗannan shaye-shayen fa eh, matar gwanon naija dr hajja amina bello ta yi nata so yanzu mu ma muna kan hanya yanzu kamar nan sokoto alhamdulillahi mun riga mu mun yi asibiti mun kare so yanzu muna nan muna tsara yadda za mu ga mun zo mun yi wannan faɗakarwar so da abin ya kai ha cikin ƙauyuka saboda don kayi asibiti baka faɗi suwa za su zo cikin asibitin ba ai bai yi ba sannan kila zan cikin garin sokoto ɗaya sun kaji abun amma to wannan faɗakarwar da muka son mu wato yekuwa ta gane ko ina birni da ƙauye don matasanmu su san me ake ciki sannan duk da na san cewa yanzu harka tafi da gidanka wato wayoyin nan duk inda kake kana samu to amma har wayo akwai waɗanda har wayo su kuma waɗannan abubuwan ba su kai musu ba so muna nan muna shirye-shirye insha Allah ta yadda za mu ƙara wannan don a samu ci gaban abun nan da kuma ita gwamnati kanta sai a yi haɗin hannu da mu da gwamnati ɗin ta yadda abun zai samu karbuwa da ci gaba insha Allah. na san da cewa ana dora wasu lokuta alhaki na shaye-shaye ga wasu abubuwa da dama ciki har da sha'anin taɓarɓarewar tarbiyya tun daga gidaje da kuma irin gudunmuwar da su kansu ya kamata iyaye a ce sun bayar domin ganin cewa 'ya'yansu sun kama turba ta gari maimakon shiga wannan harka ta shaye-shaye wani irin kira gare ki ga iyaye musamman maza da kuma hammatan matan na yadda za su bada tasu gudunmawa masu kuma taimaka ma gwamnati wurin yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a. Eh alhamdulillah kiran da zani ga iyaye ita mace kusan in ce duk kusan rayuwar yara suna tare da ita saboda shi mahaifi wato mai gida kenan da an ce safiya ta yi ya yi shiri ya fita ina ya je yana kokarin ya samu abin da iyalin nan za su ci so iyaye mata ina kira gare su da Allah mu saka idanu ga 'ya'yan abubuwan da yaran muka yi saboda ba taimakon kan muna muka ba idan mun ga yaran mu suna abu mu rufe wai kada babansu ya gani ya musu fada su lokacin da uwa ta fahimci yadda hudanta da wani canjin yanayi to yana da kyau ku a siyasance cikin ba'a sai ta zauna da yaran nan ta fahimci mika faruwa sannan yana da kyau mu iyaye mata mu saka ido a kan yaranmu so yara ko namiji ko mace shin da suwa suka mu'amala saboda ba da ke suka zuwa makaranta ba bari yara su ga laifinki saboda kina faɗa musu gaskiya kuma kine musu faɗa at the end of the day za ki ji daɗi su ji daɗi but wai ka kyale yaro yana abu don kakkai mai magana ya zan bai ji daɗi ba wannan ba shi ne so ba so mu dawo mu al'adarmu ta asali. cewa lalle uwaye ku ne iyaye yara su yara ne so duk lokacin da an ga yaro bai yi daidai ba ki fahimci akwai wani abu sa'annan kuma kai ki rufe yaron nan ga mahaifi ne idan mahaifin nan ya dawo bayyana mai abin da ki fahimta so da shi ma ya shigo don ku haɗa hannu da ke da shi ku ga ya za ku magance laluran nan yan kun ka fahimci abokan da suka mu'amala da su ne to ku yi ƙoƙari ku ga ya za ku raba shi da wannan ba tare da ya fahimci wani abu ba saboda kuma baka cewa ka yi magani da zafi-zafi so wajen yin haka hakanan sai ka yi banna amma dai sai a dibi abin nan cikin ruwan sanyi a yi shi kada mu iyaye mata mu ce a'a bari dai sai in mun kasa sa'an nan mu faɗa ma iyayen yara a'a da ke ga abin da baki yarda da shi ba to bincika kina bincikawa sanar da mahaifin waɗannan yaran so da ko da takan Allah ya tsare wani abu ya faru ba zai ce ai ke ki yi kaza ki yi kaza ba saboda ita yarinya idan ta taso abinda ta ga ke uwarta kina haifa da shi za ta tafiya Hajiya Mariya Waziri, uwar gidan gwamnan jihar Sokoto a hirarsu da wakilinmu Murtala Faruk Sanyinna. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Za ku kuma iya sauraron shiri na musamman da Hafsan Maina Muhammad ke gabatarwa ranar Lahadi da rana kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su duniya, su daɗin duniya, mata su duniya, su ne duniya. komi don su muke ashe mu maza ba